sallolin farkai in ka kabbara kamar liman tana kuɓuce maka a ga kayi wani tsari da yadda kabbaran harbar liman ba ta kuɓuce maka a yanzu duk lokacin da ka zo masallaci a ga lalle ka samu kabbaran harbar liman a da kafin shiga watan ramadan ba kowace sallah kake samu cikin jama'a ba yanzu sai ke tsarin da kowace sallah za ka rika samu a cikin jama'a wanda yana nuna tsakawar mutum ta kawo jin tsoron allah mutum ya da allah maɗaukacin sarki ya daɗi ba shi ne man ma'ala yake fada a shafi takwas yace mu kada ko a alayhi salatu wa salamu a A tazu, ya ji faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kuma ishara ga hadisin karanta a jiya man lam yaja qawla zuri wala amala bi duk mutumin da bai daina zancen kariya da aikin sabo ko ɓata lokaci ko duk wani wata kalma ko aiki da zai bayu su zuwa ga rigima yake ce wasu azur duk wanda bai daina wannan ba in ka ji an ce azur a da muke bayani jiya ko dai mutum ya yi karya duk wanda ya yi karya su ya yi zurki ko saɓon Allah duk abin da Allah ya hana wannan abun burne sai kuma fata lokaci duk abin da ke da amfani a duniyan ka fi da amfani a lahirarka wana abin zurri ne ko sai kuma wani abu da mutum zai nuna ya mallaka alhalin bai mallaka ba ya nuna yana da iko alhalin bai da iko sun malamai suna kiran wannan zo kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce a nisance shi to tun mutumin da bai daina aikata azuru ba ko furta azuru da dukkan nau'ukansa wala amala bihi kuma bai daina aikata shi ba fi لله حاجة في a يدع طعامه وشرابه Allah zai da bukatan ya bar cin abinci ko ya bar shan abin sha. a nan da al'imam ibn al-Jadid da shi da al'imam al-Khattabi waɗannan manyan malaman guda biyu karanta littafin alimu sunan wasu ma'alimu sunan suke ganin tun mutumin da ya aiki ta zo azumin su ya lalace ko azumin su ya kare sai mutum ya taka tsantsan ne da aikata ayyukan sabo in yana azumi lidalika yamma ala kulli sa'imin shi yasa ya kamata duk wani mai azumi an yi lahaza nafsa ya tsaya ya gane kanshi in kana azumi ka tsaya ka fahimci kanka hal kuwa sa'imun faqat an al ma jiya ka tsaya ka san a wani kaso za ka sa kanka yanzu kai kayi azumi ne dangane da nisantan abubuwan da ke karya azumi na zahiri tabbas ba ka kusantar iyali tabbas ba ka cin abinci tabbas ba ka cin abin sha ka ni kan waɗannan an huwa aidan sa'imun anil mukiratil ma'anawiyya Ko ka kana azumi don ke da abubuwan da ke karya azumi na ma'ana kuma an ce na ma'ana su ne wanda ba ganin su ake yi ba kama aikata aikin sabo mun gane wannan da kyau sun yana azumi ya sabo ka tsaya ka kalli kanka abubuwan da ke karya azumi dai kan yadda muka ji nau'i biyu ne akwai almufiratul ma'nawiya. akwai kuma almufiratul ma'adiyya Abubuwan ne guda biyu almufiratul ma'adiyya su ne wato farfata sai cin abinci da shan abin sha waɗannan abubuwa guda uku su ake kira al-muftiratul ma'adiyya sannan akwai al-muftiratul ma'anawiyya abubuwa da ke karya azumi na ma'ana ina ma'anan haka dukkan wata karya da za a yi duk wani aikin sabo da za a yi duk wani aiki na harkati na kashe lokaci dukkan wata fankama da kuri da ruba da kururu a kai da mutum zai rika yi cikin watan ba dukkan wani aiki na wauta zage-zage duke-duke duke-duke waɗannan in har mutum ya danganta yin waɗannan ayyuka suna iya su lalata mashi azuminsa su sai malam ya ce sai ka tsaya ka nasu a matsayinka na musulmi shin azumin da kake yi kana yin irin azumi ne ta gargajiya kana azumi ne irin na gargajiya wacce kawai za a ce an daina cin abinci an daina cin abin sha an daina zuwa a ahali amma a gefe guda bai daina karta ba daman can karta ne kuma suna nan akwai masu ma da za a ga suke da azumi ana karta ko kuma a dama dan balle gola ne shi ko wani namba tara ne ko namba kaza ke fasa ba yana nan ya ci gaba da bal shi bal abin ta kai shi ma a garuruwan a watan ramadana ba sai a ce wai an sa cup za a yi match za a yi competition na bal har ma akwai wai ramadan cup duk sal idafatu hadi wai ramadan cup kwastan ma an sa shi ne ko fosili ramadan kawai wannan kuskure ba karami ba in kana azumi ana buƙatar ka nisanci wasu ayyuka na zunubai kafin a ce azumin ka yi iya tabbata ba za a kalli kanka ai hal huwa hassana akhlaqahu ka tsaya ka duba ka kyautata ɗabi'unka wa hassana sulukahu shin ka kyautata tsarin gudanar da rayuwanka hina ma da khala shahrul ramadan al-mubarak lokacin da watan ramadan mai albarka ya shiga guda ne ko to haka ake cewa ba a cewa ramadan karim ramadan karim sai ka ce ramadan mubarak yana daga cikin kurakurai ramadan karim kun ce karim fa shine mai karanci mai kyauta lokacin da ta ce ramadan karim ramadan mai kyauta to ne ke baka ai Allah ta'ala shi ne a tariyu ne ko kuskure ne ka ce ramadan karim aka ji a gidajen rediyo a tv a can ma ga shi na ana sawa aka wani zai rubuta kwabta ya yada a social media ramadan karim a ramadan mubarak ramadan mubarak mun gane ko aka za ka ana cewa juma'a mubarak aka ake cewa ko juma'a mubarak nan ba haka kuma a kurkuku domin juma'a sun ai ta gama ce mubarak kuma namiji kuma za a faɗa ka ce juma'a sun mubarak da cewa malam Muhammadu ba su sun zale bin usaimin yake su kan shi wannan gaisuwar gida ce da ka tura ma wancan juma'a mubarak juma'a mubarak in za ka faɗa da ke cece ka larabci sai ka ce juma'atun juma'a mubaraka ne ko to ko da haka ɗin ka faɗa ka yi kusuri ka yi a tun da bai zo an nasi ana yin haka a cikin kwarai jama'a ana so ta watan ramadan dan girman Allah na uwana ka gyara ɗabi'unka, ka gyara halayenka, dukkan wata hassada da damuwa da kiyayya ta wani musulmi, kawai ka ɗauko damuwa ta kiyayya ga wani musulmi ka ɗora wa kanka to ka cire wannan ka ije gefe guda duk ƴan uwanka musulmi ka ji kana kaunan kowa kana son kowa kar ka yarda da watan ramadana ba kwa shiri da iyalinka da kai da matanka a'a ku daidaita ka ka ɗabi'unka makwabtanka ƴan uwanka danginka kowa ka zauna da shi lafiya ka gyara ɗabi'unka da watan ramadana ba a san gima ba a san fada ka gyara tsarin gudanar da rayuwanka shi da sulok watan ramadana na shiga kai wannan in kana ka zalika in ya zama ka iya gyaggyara waɗannan abubuwa فقد حقق معنى قوله تبارك وتعالى fi آخر haya. manufar Allah wadda ya tabbatar a ƙarshen ayar suratul baqara manufarsa gare ka ta tabbata kenan da Allah ya ce la'allakum tattaqun na ce ku yi azumi ne saboda ina buƙatar tsoron Allah ku ya haɓaka gano wannan da kyau sai zama ka gyara ɗabi'u ka gyara halaye ka daidaita tsakanin kai da ubangijinka ina fatan mun fahimci wannan da kyau mu tsaya jama'a mu ji tsoron Allah ga watan ba yanzu abubuwa duk sun zo sun caccan zamala ruwan giya ya haɗe da na tawada domin ban ce su kaga sai Allah domin in ka shiga kasuwanni kasuwanci ake ba tare da la'akari da menene halal menene haram ba ɗan kamun ba masu nan da yawa wanda za ka tare ka a kasuwa ka zaunar da kai wani wuri ka ce ka za ka ce bukata ce to ina da shi ko bai da shi ya zaga ya je ya ɗauko kayan a waluri zai sa maka farashi sun yadda ya karɓo in kun daidaita kafiya ya karɓi kuɗin ya kira abin da ya ɗora maka zai biya wancan kuɗin shi in ba ku daidaita ba kai sai ɗauki wannan kayan mayar mai shagon shi wannan ƙararar haramun ne yana so ya ci dukiya ba tare da wani gumin shi ba wato ga wanda yake siyar da kayan haka ya barka ka ta shagon in ka je ana iya sayar maka da shi dubu goma to amma tun da baka san sirrin kasuwan ba zai zauna da kai a wani wuri sai shi ya je ya karɓo kayan da ɗan uwan shi ne ɗan kasuwa wala Allah ba za shi a naira dubu tara da ɗari biyar in ya zo wajenka sai ya kai maka shi dubu sha ɗaya kusa kawo dubu sha ɗayan ka bashi sai ɗauki wannan naira dubu ta ɗari biyar ko dubu goma da ya baka za ka je kan ka biya sai je biya su rago sai sa a duwan shi in kuma ba ka siya ba to sai ya ɗauki wannan kayan sai ya gayar mai shawa za ka shi noma ta hauri ba kawai zai samu ba a kasuwanci a haka kasuwanci sai ya ɗauki faɗi kuma ya ɗauki riba ka mallaki wannan abin tun karasa mai sai ya faɗi za ka yi in ka ci riba ko nawa ne sai a kira shi riba wannan shi ake kira kai an ana a musulunci hadisai sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ma akbaru ha fi aswaqina in kana zuwa kasuwannin kauye za ka zo ka cimma yan dafa daji ko ka je da mashin ɗinka kasuwan makarfi ko kasuwan tudun sai ko wani abu za ka da. da farko kai ne ka je a ce baka isa ka je ta kasuwa ka kasa ka sai da shi da sa a hannun jillalan da shugabannin kasuwa suka yi da kayan ka ne amma ba sai za ka yi wa kayan farashi ba kai kuɗi kake bukata ka tana kan kujera gura ka tuduwa za ta yi za ka so kake ka samu kuɗi ka je ka hidiman gabanka za ka tana so ka sauƙaƙa su kuma sai 'yan kasuwan shugabanni su kasar da za su sa'ara sun sa sun yi sa wato price control sun riga sun sa wato irin farashin su na kasuwa wanda su karya masu kadari ta kasa masu kayan haka ce kai wannan babur din taka kawai dole naira dubu arba'in ko hamsin za ka biya sai kuma ko dubu talatin ka samu a gurguje kake kana zuwa ba ka kusa, sai a je a zaunar da kai lokacin da shi wannan bilali ya rike zai siyarci wani ya zo ya dafa shi wani ma zai zo ya dafa shi wai kowa sai an ɗora maka cikin waɗannan ‘yan dafa-dafan ko an ɗora mashi na shiri ba sai ka je kai ta zama a ƙarshe ma ka dawo ba ta da kuɗi ba duk waɗannan ayyuka ne na haram amma ana yin su a kasuwanni in ka dawo cikin gari da sauran a makarantunmu harkokin zinace-zinace ba a magana a da za ka zo ka cimma wanda yake mubashara ko yake aikata aikin sana ko na aiki na mata a kwallon ɗan kisa ne kowa ya sani amma yanzu yadda ruwan jiya ya haɗe da na kawada sai ka zo ka cimma mutum ko mutumin kirki ne kuma bai daina kirkin ba amma kuma ɗan kisa ne na lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa na ce mutumin kirki yana zuwa masallaci in ana wa'azi yana zuwa in an nemi gudunmuwa yana badawa yana kyautata makwabta da kowa kaga mutumin kirki amma a gefe guda in ya ɗauki wayar shi kuma zai ta alfata da wayar shi su waɗannan abubuwan sai mun tuba musamman irin wannan wata na ba. kowa ya tsarkake zuciya shi zan mutumin kirki shine manufar Allah da azumi amma man duk su ya jige alam ila wato alamtina yani tsamani wasu rabi ga mutumin da ya daina cin abinci ya daina shan abin sha ya taƙaita azumin shi a haka wa huwa sadiru wa ma fi akhlaqihi tilka sayyi'a alhalin shi wannan mutum sadir an ce sadir ila allahi wasu malamai suka ce ya yana wasa yana aikata ayyuka na wasanni kamar wasan bal kaman table kaman saluka kaman jet su waɗannan ayyuka ne na wasa an gane ko da harima alatil malafi wani littafi da malam albani ya rubuta littafi da zai magana dangane da haramcin kayayyakin wasanni babban malami al'imam ibnu abdullah ya rubuta littafi mujallafi daya cikin malaman ta ya sanya wa littafin suna annahyu an Malafi. hani dangane da wasanni kai musulmi ba Allah ta'ala da yi ka zo duniya su ka wasa ba kai kana da abubuwan yi da yawa ba bukata ake shagaltu da wasanni ba mun gane wannan da kyau to mutumin da ya ci gaba da wasanni wakila wasu kuma suka ce lafazin sajir ɗin nan allazi la yuttahamu li shay'in wa la yubali ma fana ko allazi la yahtammu li shay'in shine wadda zai ba al'amuran addini ko na rayuwa mahimmanci, bai damu da koma mai duke ya aikata ba ɗan harma gaga ɗan hayaniya ɗan surgudu wanda zai da tsari shi ne ake kiran shi alfadiyar mutumin da ya ci gaba da wannan hayaniyar da rashin tsari ba kuwa matsin a halaƙi fi sayya ya ci gaba da aikata ayyuka na sako allati kana yumarisu ha qabala ramadan ayyukan da yake na sabo kafin shigan watan ramadan ko da watan ramadan suka ci a zo ci gaba dama dan kallon arewa tv arewa sun fi so to ko da ramadan ya shigo bai daina ba mun gano wannan da kyau dan kallon wasanni ne da tsalle-tsalle da tsaraici ko da watan ramadan ya shigo bai daina ba falaita kuwa siyaman limaqsudin limaqsudin min hikamin sharki hada shahar mubarak wallahi irin wannan azumin bai cika manufar Allah maɗaukacin sarki wadda ya tattara hikimominsa cikin wannan wata ne albarka ba alladhi ashara rabbuna azza wa jalla ilayhi fi qawlihi la'allakum tattaqun wanda Allah ta'ala yake ishara kan haka da yace la'allakum tattaqun mutum na azumi lallai ya tabbatar da cewa ya ne kanci sabo لذلك نحن ننصح ننصح ونذكر إخواننا المسلمين في يسا منا ينصيها منا تناسب أم مسلمين بأن يتذكروا هذا المفكر للي متاني تطيع هنا هذا المفكر الآخر المعنوي أي أنجل النأبو الذي كي عدل الذي كل ما يتحدث عنه الوآذ والمرشدون wanda barkacin masu wa'azi da sauran wato 'yan kansilin masu jajiyin na mutane masu barkatar da jama'a da suka magana a kan wannan bangaren ba. Fasilan an ya kuna amatul musulmi na ala zikire ballantana kuma sauran musulmi su zanto suna ankare suna cire da cewa lalle abin da ya shafi sako da wanka da mummunan ɗabi'a da min kufurci wannan yana lalata azumin masu azumi ba. وعلى تمجيد بهذا النوع من المفترات ذاك ثم تيوى دكتين جماعة سر كنا وجم تقوى تتوانا بأنجر النأبين بكتير عزيز galibi an fi fahimtar waɗannan abubuwa kawai guda uku abin da ya shafi alfima abin da ya shafi cin abinci abin da ya shafi shan abinci amma tayan ɓangaren na abin da ke lalata lu ke lalata abin ko da sabo ayyuka na ɓata lokaci ayyuka na harbaci aka lokacin mutane ba suka faɗaka a game da shi ba shi yasa wala ya ce ala wasiyar muftiratul ma'anawiyya yana nufin al-muftiratul ma'anawiyya abubuwa da ke kariya azumi na ma'ana kun gano wannan da kyau sai ya ce هذا الذي أردت أن أذكر به إخواننا العاجلين wannan na nufaci tunatar da uwan mu mahalarta fi hadal majalisar tsibir a wannan majalisi mai kyau insha Allah uku kuma na faɗa maku cewa asalin wannan littafi lakta ce muhabara ce mala albani ya gabatar daga ba aka yi kumfasin zuwa ga ainihin littafi hatta ya kuna zalika sababan lakum fi ziyadati taqarrubin ila Allah tabaraka wa ta'ala har ya zama wannan nisan kan haram da kusantan da Allah maɗaukacin sarki ya wa bayi wannan ya zama dalili na ƙara kusance ga Allah fi hada shahrul mubarak shahrus siyam wa wannan azumi wa wannan wata ne albarka watan azumi الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بحق هذا الشعار المبارك وجميعا فاتن الله تعالى يمنى قبل الفتر mu دمو da تسيوى bisa hakkin wannan wata ne albarka. Mijal Tusa fi an al-muftiratil ma'adiyyati wal ma'anawiyya. Allah ka ba iko mu iya kamewa daga nisan kan adebaɗi ke karya azumi na tsara zaki da kuma adebaɗi da ke karya azumi a da ba a gano su. Mun gano wannan da kyau? Jama'a kun ji wannan gaba na wannan littafi. ya ƙoƙarin ka abubuwa guda biyu su tabbata gare ka na farko shi ka nisanci abubuwa da Allah ya hana gaba ɗayansu abu na biyu kuma ka yi iya ƙoƙari wajen ganin cewa kana kyautatawa bayan Allah gwargwadon ikonka don Allah ɗan uwana a abin da ya sa sallar jama'a ta ƙaru himmatka inda kana wa sallolin jama'a hawan da to ga watan ramadan da ya shigo ka shigo sahun gaba tutu ya iya ƙoƙarinka ya zama a salloli da ake gabatarwa suna nan a gaba-gaba sallar asuba sallar azahar sallar la'asar sallar magriba da isha ya zama kana samun kabbaran har mallima bi sallallahu alaihi wa sallam yace tun mutumin da ya jera kwana arba'in duk wanda ya samu kabbaran harmar liman da kwana arba'in ku ci bala lahu bara a tani za a rubuta mashi ba shi ba abu biyu bara'atun minan nar wa bara'atun minan jifa ba shi ba wuta ba shi ba shi ya zama duk lokacin da liman zai ce Allahu akbar ki kabbaran harma kana wurin kana wurin kwana arba'in ba ka ba wuta allai su bin sa'ad ku karanta siyarwa alamin nubala shi ba ya kwana arba'in ba shekaran shi arba'in bai taba rasa gabaran harmar liman ba a tsawon shekara arba'in bai taba rasa gabaran harmar liman ba ba shekara arba'in tun lokacin da liman zai sada sallah ko yana yana wurin a yansu bin sa'ad kuma ɗan ajal ne irinsa aljanna ɗaya kuke ne ba kun gano wannan da kyau dan adam ne mu tsaya mu kula da ibadan nan kin Allah ya faɗa mu karanta zuwa ba yace wallahi da karasa fatiha liman yazo sai da ce wala dallin sannan ka zo annabi ce gwanda ka rasa dukkanin iyalin da zuciyarka lau tara ahluhu huwa maluhu da mutum ya asaran fatiha a sallah har gwanda kai asaran iyalinsa da dukiyarsa gaba ɗaya. Mun gane wannan da kyau? Ga watan Ramadan ya zo, a kocin kanka, a ba kanka, orientation, kai rukurutun kanka kan waɗannan ayyuka. Ya zama lallai kana samun sallar jama'a a kan kai, kana samun gaba-gaba, ka zama gaba-gaba. A ranakun juma'an da za su afku cikin watan Ramadan wani tsari kai, zai zanto lalle kana samun lada yadda kaman rafu ta ta annama kan raba badana ɗin kan wannan hadisi wannan ko sai in ka je masallacin da wuri kai wankan juma'a ka je masallacin da wuri ka zama kusa da lima annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin muslim yace man tasalla wa tasalla wa fakkara wa butakara kuma shawa lam yarkab wadana min al-imam wa ansaka wa lam yalgha كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها duk lokacin da za ka je masallacin juma'a kai wanka ka fita da wuri tafi a ƙasa ka je ka zauna kusa da liman kai shiru lokacin da liman ke kusa ba ma'aikin Allah ce za a baka kowane tako ɗaya za a baka ladan shekara ta azumin ciki da sallar ciki da ire-iren waɗannan tagomashi ɗan uwa na ka tana da su wani tsari ke ɗan uwana dangane da karatun alƙur'ani da ya girma wani tsari sai game da karatun alƙur'ani shin ka yi tsarin so nawa za ka sauka alƙur'ani mai girma ka yi tsarin duk kwana goma za ka sauke za ka ɗauko karatu daga suratul fatiha bakara halu imrana nisa'i ma'ida an an a arabi har ka je ne a jannati wannan a kwana goma kenan a watan ramadana za ka sauka so uku shin kayi tsarin so biyu ne za ka sauke alƙur'ani mai girma duk kwana sha biyar ka sauka ko ko kayi tsarin alal akalli arzu abu shai ya zama ka sauka alƙur'ani so ɗaya ka sauka alƙur'ani so ɗaya in ba haka ba su magabatan mu sukan sauke alƙur'ani so goma a cikin watan ramadana so goma wani tsari sai a cikin gaskiya saboda Allah ji yadda rauni ya kai rauni karka yadda a ce watan ramadana ya fara da farko har ƙarshe ba ka sauke alƙur'ani ba lallai ka sauke alƙur'ani a watan alƙur'ani wannan na daga cikin manufar Allah da ya sanya makauci kanshi azaman dan kaiwa kanka wannan tsara. Misali ɗan uwana ma'aikacin gwamnati ya tsaya ya kalli ya zai yi shiftu asalin annual leave shi wato hutun shi na shekara shekara da za ka ɗauka da ramadan na san waɗansu mutane kwanaki na je na yi wa'azi a masallacin albana a kaduna muke tattaunawa nan anguwar jini an kai ce ni wa'azi mu muka kare sai ake nuna ma wane keji wane kenan wane kanal wane kenan wane profesuwa manya-manyan mutane ga sunan duk sun ɗauki hutu ne sai a ramadan ɗin nan za su fara injiyoyin hutunsu manyan mutane wane ga shadun ɗinsu na sharan masallaci manya-manyan mutane suna sharan masallaci Har ya zan tofa kana hangen wani a matsayin jiya babba da komi ya samu duniyar nan da je kuma lafiyar ma ya raga ka shiga dan yau kan ki tsari na rantse da sarkin mulkin Allah jama'a na san political ta a yanzu haka an ba ki political appointment a Abuja aboki tare suka taso da uwanmu uwan mu mala alqasim ne amma wannan mutum ko fatan ya haddace alqur'ani kwanan nan aka je aka gwada shi a ga yake alarmomi إسمانة هادك على القرآن وشرامك على رموميس وفدعش يسكي هادا بروسيسة أكي أيتا في إنشاء أبو جايزونا يسي أكا شراء على رموميس أكا زونا أفاكين سرزنا شرينش سكي دنجة جمع سعرينا دا سامالا القاسم أمين سكين زاري الكوجي إسلم كجي بروسيسة لي جاد دبكي كير موتا إرم قراد وحبا إنها كيكو مؤسسون سكلا كلا عكي دنشي a gefe guda kuma ya zauna sun kuka shi haka shi alkur'ani da yawa a ɗayan gefe tun litini rana irin ta yau bakin shi yana yana azumi yana azumi ku tashi gashi nan kan hanya gashi nan wajen ban zazo yana ne yana gina wa marayu katon gida yana musu acquisition center yana musu makaranta a gefe mutum ne mai yawan ibada ɗan uwana ka tashi kaiwa kanta tari na ibada Allah karka yadda wannan lokaci ya zo ya wuce ai a asara shi da kuma na kun azumi ne tabbaka tsoron Allah musulmi ai wani lokaci ne nake da shi ba amma gaskiya na ga kadan wani karatu wanda nake ganin ya kamata in karanta mana shi ko da a gurgushe al-Imam Ibn al a cikin wannan littafin Al-Wabil al min al-Kalim je ka karanta wannan tahqiqi da tahriji da malam Albani wa littafi malam Muhammad Nasiruddin Albani wannan bugun da ke hannuna gashi a tafi na 45 malam Ibn al-Qayyim wanda aka danganta wannan masallaci da shi kaga babban malami ne yace wa sa'imu huwa alladhi samar jawarihu an al-asani mai azumi su shine wanda gaban shi suka yi azumi suka kame daga aikata aikin sabo ولسانه عن الكذب والفحش والفحش وقول الفحش sannan harshensa baya ƙarya baya alfasha ya faɗin zur wa katsaluhu an ta'ali wa shara sannan kuma cikinsa ma bai cin abinci ke cin abin sha wa farduhu an raf sannan al'aurarsa ma ba zai farfasa fa in takallama lam ya bima a sawmahu ya azumi in zai yi magana bai yadda ya faɗi wata kalmar da za ta cutar da azumin shi wa in fa'ala lam yaf'al ma da sawmahu in zai yi wani aiki bai yarda ya wani aiki na ganganci ko na haram fa da kalamuhu kulluhu nafi'an salihah duk sanda mai azumi zai yi magana Rokan ya yi magana ce mai kyau, zalika amaluhu haka kuma ayyukansa. Wani da biman da latin ra'ihatin lati ya shi muhamman man jalasa hamilar misk ka zauna da mai azumi ba ga kyawawan ɗabi'u irin yadda in ka zauna da mai turare za ka samu cikin shi zalika man jalasa sa'iman ta fa'adi mujalaqatihi wa amina fiha min zuri wal kadhib wal futur haka wanda ya zauna da mai azumi zai amfana da zama da shi ba zai masa ƙarya ba ba zai faɗa masa kalma ta fajirci ko ta ba ba hadha huwa sawmul musra wannan shine azumin da Allah yake a rike la mujarradul inkaki an ta'ani wa sharab ba kawai a daina cin abinci a daina shan abin sha ba kan wannan sai ya ce mana gashi ma'aikin Allah ya ce rubba sa'imin haddaku min ya ju'u wal atash me yasa annabi ya ce tsewa daga cikin masu azumi ba su da lada in ma akwai wani abu da za ka rabautu da shi na azumin su ku je wuta tsantsan yunwa da tsantsan kishi ya ka san su ce ka ce tsammanin za su yi kira da lada ba su da lada هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيكم في الحياة الدنيا وكم يحسبون أنكم يحسنون صنعا Allah ya ce in haku labarin wanda suka fi kowa tafka a tsara su wanda sun yi azumin sun yi sallan sun yi kaza sun yi kaza amma ba su cika ka'ida ba akwai condition akwai ka'idoji ba su cika su ba da ka sun tashi ranar lahira ba su da lada kun wannan da kyau sai ce fa somu ko somu zawari an وصوم البطن عن يعني الشراب والطعام هذه إيفاء حين تشبيت كامل تجينا أي تأيوب كان ذنبي هذه الإيفاء حين تشبيت كامل تجينا سن أبن تجينا سن أبن شاء كما أن الطعام والشراب مدوة النمبر غلب ليك كسن أبن تجا أبن شاء يتقطعه ويبصده جنا إذن كأذنية تحتاشي فهكذا الآثام هكذا كما ذنبي تقطع ثوابه su ma suna yanke ladan azumi wa sabtu sudu Ku ata maka cin gajiyar azama fa tasiru bi manzilati man lam sun ita nan to kamar wanda bai yi azumin ba ka kalli nan magana da ya tsada in ji al-imam ibn qayyim tsohon malam. mun gane wannan da kyau haka wannan maganan tana da tafara a cikin littafin nasaiful ma'ari fi malima wasil al-amin min al-wada'i littafin al-imam ibn rajab al-hanbali je karanta za wannan littafi na daya shafi na ɗari biyu da ashirin da uku al-imami ibn rajab ya ce wa alam annahu la yakunu taqarrubu ila allah ta'ala bi tasaadi ishawat al-mubah fi ghayri halati halati siyali illa ba'da taqarrubi ilayhi bi shirki ma harramahu allah fi kulli hali min al-kadhib wa kull wa al-udwan ala an la tufi bima ithmi wa amwalihi wa aradihi yace ka sani fa zai yiwu a ce maka kana azumi don ka bar abin da a asalinsa kafin a shiga watan ramadan wannan abin halal ne saboda Allah kamar yau din nan mutumin da ya ci abinci da sabon nan ya karya ya yi haram hmm? wani ta je ɗakin iyalin ya yi haram mutumin da ya sha wani abu ya yi haram in ya sha abin sha ya sha ruwa ko ya sha lemun kwalba ya yi haram a ce waɗannan abubuwa kafin shigan watan ramadan halal ne ya ce to don kani kan waɗannan abubuwa da suke halal kafin ramadan don kani kan cikin watan ramadan ka haramta wa kan kasu da ranar cikin watan ramadan Ba a tare karin kare azumi ba har sai ka haɗa da nisantan abubuwan da dama kafin watan ramadan ko azumi misali dama karya ko ba da ramadan ba mai hukuncinsa zalunci ko ba da ramadan ba mai hukuncinsa wasannin banza ko ba da ramadan zai yi hukuncinsa da zai yi don kame su ta halal da ramadan kame su da abin da yake halal kafin ramadan da ramadan ka nisance su ba za a kira ka ne azumi ba har sai ka nisance a gefen da dama su haram ne su kafin shigan watan ramadan sai in ka haɗa waɗannan sannan za a iya kiran ka ne azumi doguwar zance ne ku je ku karanta ta a cikin wannan littafi da ta'ifin ma'arifi Malima wasu da an yi Allah madaukakin sarki ya rabu da sai malam ya ce kuma dil ibafati ilaha da kalima sannan a kan abin da na gabatar muku na bayani an gano wannan dukkan wato kafin mu wuce nan fa ina son in wani hankali jama'a saboda waɗanda za su saurari ko da a ce wannan kasashen ta hanyar bidiyo ko ta hanyar wani abu haka wala Allah Allah ta'ala ya tsara da mutum ɗaya ko mutum biyu ko a kuskure gaskiya cikin abubuwa da ake ake bukata a bana azumin nan ibada ce ta zumunci wallahi a bana kam akwai bukatuwan duk wanda Allah ya gode ma ya iya kokari wajen ganin cewa ya ciyar da jama'a saboda a bana ana wani irin yanayi ne na hawan yaro da karako jama'a da yawa ba su da kuɗi ko kun san jihohi da yawa ma a Najeriya nan ba su salari da yanzu zuwa yanzu sun nan da yawa wanda mutane suka tsinci kai a halin kunshi da rashi kana da buhunan masara ɗan uwana ka je ka ware buhu goma ko buhu ashirin gwargwadon ikonka ka raba wa danginka da makwabtanka ka raba ma ɗan uwanka musulmai da jiyayyu waɗanda ba su da shi Buɗe kake da shi je ka bada rabin buhu kake da shi je ka kowa ba mu shi kwasa ka rika dafa abinci ka zo da shi masallaci akwai mabukata da haka suna zuwa masallacin suna ci ka rika dama kunu kana kaiwa wurare ana sha kana samun lada kar ka yi wa kanka mugunta wajen kin yin wannan gaba za ka zo ka cimma da watan ramadana a ku? wallahi waɗansu abincin da suke shan ruwa da shi Allah ya yawa da shi lokacin mafilet ne ga shi nan na naman rago daban na naman sa daban na kayan ciki daban kwanjiro-kwanjiro haka na kayayyaki ga shi nan za a jera ga sunan tsara iki da fruit kala-kala suka haka ake shan ruwa da shi kullum ranar duniya da yawa a gidajen mawadata tallata ne ke neman ko kwan da zai sa a bakin salati bai samu ba amma da yawa ka sun gashi nan aka ce wannan arishi ne kawai ga katan hula ta arishi abubuwa ga nama kala kaza ga kayan cikin ciki kaza ga farfe sun kaza duk an jera aka dafa shinkafa kala kala jollof rice daban white rice daban kaza rice daban kasanan an akwai cikakken nama duk za a gajera Allah ka yana neman kosan da zai sa a bakin salafi zai samu ba mu ji tsoron Allah manufar azumi ya da imanin mu ta kawar mu don Allah ma ɗauki ɗabi'a ta ci da abinci kuma kar yanzu da jin wannan wa'azan. ka sa wa kanka cewa kai mai karɓa ne a'a ka sanya wa kanka cewa kai mai badawa ne kar irka kanka cikin masu karɓa daga kansa cikin masu badawa sai in ya zama la haula wala quwwata mu zama masu ƙoƙarin badawa ma ba masu son gaggawan karba ba don matsalar da muke fama da shi a zamaninmu mu a yau shine mabukatan sun yi yawa masu taimakawan kuma sun yi karanci mawadata rowa matalauta kwaɗe kaga an akasawa zamanin sahabbai su mawadata san kyauta talakawa kuma san kanewa ba ka san su nuna ya tubu kuma jahilu abniya amina Za ya nan la ta nasa ilhaba shi da imam ibn nusi ce wani yazo zai wuce aka kan layi yana bara yana ainihin ladina yunfiquna fi sarra'i wa dharra idan masu ciyarwa a lokacin da Allah ya wadata masu arzikinsu idan masu ciyarwa a lokacin da Allah ya ɗan ba su kaɗan amma daga ta'an ɗan su ciyar sai wani ya leko daga gidansa sai masa raddi kamar masa da martani sai ce zahabu ma'amalla ya nan nasa ilhafa ai sun kare su da wanda ba sa iya tambayar mutane ko da ɗin dabino Ta wanda zinan nan na ciki ba sa iya tambaya mutane sa habbai ce wanda bai da shi zai kame da shi kuma yana ta neman wanda zai ba Za ka yi kamata mu haifar kawo nan mu a iya ƙoƙarinka wallahi cikin ba da gudunmuwa akwai dalili na haɓaka arziki sai ka samu littafin mafatihur rizq na al-imam sha'arani ya kawo cewa ba abin da ke sa Allah ta'ala ya tsofa albarka ya ita wa garin ka nono irin sun ka sadaukarwa kan abadawa ta siya yanzu kar ku manta wata karama da ta bayyana ga abubakar abubakar da an sha ruwa haka duka waɗansu mutane sun zo wajen ma'aikin Allah suna gaji ba samu abu shan ruwa ba ba su da abinci annabi yana kallon su kawai sai ya fahimci waɗannan mutane yunwa ta kaso su ba samu na shan ruwa ba sai ya kalli abin shi haka wa zai ja waɗannan tawagan ya ji su gidan su sha ruwa sai nan da nan abubakar ya fahimci abin da annabi yake su sai ka abubakar ya ce ni ne ni alhalin a gidan abubakar ce abin da zai ciyar da su abin da yake da shi nashi abincin ne kadai na shan ruwan shi complex ɗaya ne abincin da matarsa ta ije masa shi ya sha ruwa shi shi kadai ya mallaka a lokacin a duniya amma wallahi ya ta maza sai ya su aka tafi gidan abubakar ana zuwa aka zo za a zo da abinci sai abba sai ya dubara maka an kare ya kashe wannan a cibar da fitilla da ya kashe fitilla don ɗakin ya zuwa kamata ta da yawan abincin sai a kawo abinci abinci ne haka mara yawa aka zo aka yi tsakanin in abubakar bai ci abincin ba za su ci ba shi kuma yana gudun in yi ci abincin abincin ba zai auki ba da aka sai yana kai hannu a fage yana cin abincin ya kawai suka sa hannu a cikin abincin nan sun ɗauka shi ma abubakar cin abincin yake yi sun wani ikon Allah abincin sai yake karewa wallahi suna cin abincin yana da ruwa abbasar hankalin shi a tafikar wani nan da nufi shi abinci ya kare amma sai ya ji ana ta cin abinci kan zai zo na ce alhamdulillah Allah kuma ka in muna ta amana wasu kuma zakana a'a can a wannan sai ga abbasar zai laluba sai ya ji tarin abinci dan abinci aboki da ya nemi tawo da kullum sallah da ya kafa ya gami ba ko da ko da riyadu salihin hadisin da na a cikin sahihu muslim abinci kawai sai haɓaka yake yi ana cin abinci wala abincin na karuwa don Allah ɗan uwana ka cire rai da za ka yi irin wannan kurantin tana tsammanin Allah ba zai iya bayyana wata nan karama a hannunka ba an karama shi ka cire rai ta bayyana a hannunka ko ka bayyana ta irin wannan surar yadda ka ji ga abubakar ko in Allah ya so sai ya bayyana maka ita amma ba ta irin wannan sura ba ta yaya sai ya zama dadalin ka bai wuce miliyan ɗaya miliyan biyu ba amma kana wannan kwanci Allah sai yanzu arzikin naka na haɓaka kai ba za ka san dalili ba karamar wancan ciyarwa ce sai ga tsautsayi ka kasara da tattaro don Allah ta'ala ya ce a yi karama ce saboda kana taimakon bayan Allah shi kuma Allah ya taimaki yake taimakon ka kamar yadda ya alfaransa kar mu bar mutane ba abinci ana yin ana wani yanayi akwai kasi akwai karancin akwai kamfan abin hannu da wannan azumi akwai bukatan a cutar da zuciya a ciyar da ita saboda Allah falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba aw iqamun fi yawmin zi masra yatiman kama qaraba aw miskinan kama qaraba Allah ya taimake sai ce summa bil idafati ila hadhihi al kalima sannan koriya akan abin da na gabatar a baya ta ce alkalima yana nufin alkuma akan ce alkalima kuma ana nufin jimloli da yawa kwalkwali umaru da arba'ati kalimat kaga juma jimloli ne da yawa Arzu an tantabihu lima sayulqa alaikum min ba'd al-qubur ina fatan ku faɗa kaza abin da yanzu dinnan za mu faɗa muku Allah shi an tabbala hal jumhur da yawa daga cikin mutane sun kan wannan abin da zai zo نعمة المسلمين بل ومن خ... ومن خاصتهم kai da sauran mutanen gari da malamai ma duk sun kan wannan abin da za mu faɗi. Mutu malam, sai ce hunaka hadisun, akwai wani hadisi, talama uku mila bi sababi hadisin haka, sai aka yi watsi da aiki da shi, aka yi watsi da aiki ga wannan hadisin. Me yasa? saboda an sulu an tafi wajen aiki ga wani hadisi kenan hadisi ne guda biyu wanda a zagin su kaman akwai cin karo to sai jama'a galibi sai suka ɗauki ɗayan ɓangaren na hadisi suka kala ɗaya suka yi abandonin ɗin ɗayan suka azumara ɗaya suka kala ɗaya an gane ko sai ce lam ya safe jama'irun nasi da yawa daga cikin mutane sun kasa an yi ma'ubai na bai na kuma sun kasa su hada waɗannan hadisai guda biyu sai aiki da su alhalin ka'ida kenan in aka samu wasu hadisai guda biyu wanda a zahirin su kama akwai cin karo kokarin ake a hada sa aiki da kowanne aljam'u aula min at-tarjih in amkana ma? A hada hadisai biyu a أحدهما أحد حديثي Ya أي أي شيء يا a حديثي بتاعي ده sun أديك أن shi ne شيء أديك wato aiwatarwa aiwatar da aiki da wannan hadisin wa amalan sun kasa aiki da hadisin ala wa kuwa kauluhu alaihi salatu wassalam shi faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace la tasalu ummati bi khairin al'umma ta ba za ta bushe tana kan sunna ba Dafa dafazin alkhairu na da ma'anoni da yawa akan ce alkhairu ana nufin kishiyan shari ga alkhairi din kenan sana akan ce alkhairu ma ana nufin kuɗi zuciya in taraka khaira lil wasiya lil walidaini al aqrabin to akan ce alkhairu kuma ana nufin as-sunna an gane ko sunnar ma'aikin Allah ana ce mata alkhairu shi yasa in ka zo zaka fassara hadisin nan sai ka ce la tazalu ummati bi ghairi al'umma ta ba za ta gushe tana kan sunnar ma'aikin Allah ba ma ajjalul fitra matukar matuƙar sun gaggauta an gane wannan da kyau buɗe baki matuƙar da zarar rana ta faɗa jama'a za su shiga ɗaya baki za su yi kashen abin sa, za su ta wato cin abinci to ba za su bushe suna kan sunna ba me makomin muhalafa ta wasan nan magana in ka aka kenan tun lokacin da mutane suka rika jinkirin shan ruwa to wallahi sun bar sunna a gabansu in suna sabbin shan ruwa to suna kan sun da ma'aikin Allah la ta salu ummati da khairin ma addalul fitra al'umma ka suna kan sunna suna kan tafarki da gadabe na ma'aikin Allah Mafuta suna gaggauta buɗe baki mafhumul muhalafa in al'umman ta rika tiliyin wajen shan ruwa ta rika nawa tana tinkirin shan ruwa ta bar sunnar ma'aikin Allah al'imam ibn da cikin ya ce nan za ka gano halakar ɗan shi'a wadda yake ka'idan ɗan shi'a ba ya son ruwa sai dare ya yi an gane ku sami littafin asailul jarrar almutasaffiku ala hada'iqil azhar littafin al shokani. Ka kaji bayanai da yayi da rabbi da yawa ɗan shi'a hatta a cikin littattafansu duk ɗan shi'a shi wai sai dare yayi don wai ya tafi kan zagirin faɗin Allah ta'ala sun ma'afin musu ya makilan laili Allah ya ce ku ci azumi zuwa dare haka ɗan shi a shi ba zai sha ruwa ba sai can wajen tafa sai kwakwa da rabi sai wajen tara ko ya Allah ya ce sai fere ya yi kaga shi yasa ba ta kan sunna Ko ma'aikin Allah ya ce in ana kyautawa ana kan sunna kenan in ba a kyautawa fa ana kan fata da gida an aka sawa sunna dare an kan watan ayar ana nufin sai rana ta fada an gane rana na fada dare yayi wa akhiru suhura duk lokacin wa akharu suhura tun al'umma ta tana gaggawan buɗe baki tana jinkirin wato sahur mutum ba zai sahur ba sai dab da lokacin da za a kira sallar asubai kiran sallah sosai kiran sallah na biyu ba na farko ba dama bai kamata ka fara sauro ba kafin kiran sallah na farko kafin kiran sallah na farko tun lokacin sauri ka kai iya kokarin ka ka samu masallaci da ka gamsu da ladanan ladanai kala kala akwai ladanan da ya tsaye training ya yi abubuwa ladani sosai wanda mai ladan ladin cikin da gare shi wanda za a iya kiran shi al-mu'azzin kusa akwai bambanci tsakanin al-mu'azzin mai kiran sallah da wanda ya kira sallah yi kiran sallah shine wanda ke kiran sallah ya ji kamar shi wanda yana kiran sallah ko da lokaci an zaɓe shi an ba shi training an ba shi training yana kiran sallah wanda ya kira sallah kuma shi kawai ɗan ya zo ne ya gaba kiran sallah kawai kira to sai malamai suka ce wani dan ma kiran sallah zai tabbata gare shi kuwa ko sai ki kiran sallah wancan shi da aka ayyana jiya dinnan a wajen dauran masu kiran sallah suke da yawa daga cikin masallatanmu mu da yawa daga cikin masallatanmu ba ba ma ayyana tsayigen jiki da sallah ba ga so wani mutum ne da san ne wani islamu wani fijo mai kokarin ibada kan su fara alhalin matsayin mai kiran sallah ya wuce haka zaɓen mai kiran sallah ake annabi ya ce inda an san kirin daraja a falon da ke cikin kiran sallah wallahi sai an yi kanta sai an yi ƙura'a haka ma'aikin Allah ya faɗa ya ce sai an yi gasa wajen wa za a sa sai an yi sai an ta kai komo da jalijar da komi yadda ake ta kashe kudinta don sai mutum ya rika ganin cewa wai ya samu cewa mai shi a zariya lokal kamar ya fi ya sami da kiran sallan ibn al-siyya mutum wasu haka za su rajin sai zaga a nataki da kiran sallah a masallacin al ibn al har gwanda an nata ki a man na zariya lokal kamar a wajen da yawa daga cikin mutane na rantse da Allah gwamnati ta zama kiran sallan masallaci ka zama shugaban kasa wallahi a gagiran na sofa za a kalla kawai dai matsalar mutanenmu ya alamu na gagiran minal hayati duniya wa hum an an al'afirati kan wafilo amma ba haka ban na sofa fa sun ce in ki kira kalla, adadin wanda suka zo wajen sallan gaba ɗaya za a ba ka ladanci masu kiran sallar juma'a sun more ba wallahi domin duk yawan wanda suka zo gaba ɗayansu za a yi calculation za a yi total a tura maka a akawun tunka na lafiya plus haka, kaga ba ƙaramin aiki ba ne Allah ala da ta so jama'a kun ji wannan wata ɗan aikin ibada ni iya ƙoƙarinmu wajen ganin cewa mun kusanci wa Allah maɗaukacin sarki ta hanyar cikin ka buɗa baki da kawai wannan hadisin yana cikin sahih bukhari musallari na shafi na ɗari uku na ɗari biyu da arba'in da ɗaya hadisin sahal ibn sa'ad sai ce ka kuna amran sinani a nan wurin kaga akwai al'amara guda biyu akwai al'amara guda nawa guda biyu kada ukun bila min aksarin da yawa daga cikin mutane sun yi watsi da su ala ku saurara wa huwa ta'jilu bil ifṭari gaggauta buɗe baki wa ta'khiru bis suhur sai kuma jinkirta sahur da yawa waɗanda in yana kasa kuka yana hidindimu ba zai gaggawan buɗe baki ba a gane ko haka kuma ba zai jinkirta sahur ba sai ta ji tsakar kawai sai ta abinci amma al amri al-awwal amma watsi da aka yi da gaggawan buɗa baki al'amari na farko Allah huwa ta'jil shine a sassauta buɗa baki a jiya nake karanta wani research da wani mutumin wani likita ne ɗan ƙasar Spain musulmi ya yi dangane da fa'idan gaggauta buɗa baki a likitance wallahi a jiya nake sokewa a jiya nake gani har ma na soke shi rubutu ne wani likita ne ɗan Spain sai ya ce research kan wannan hadisa sai ya ce faɗin fa'idoji sakiya fa'idoji na lafiya lafiyarka yana da alaƙa da lafiya na zuciya yana da alaƙa da lafiya na gangan jiki wajen gaggauta buɗe baki da jinkar tafawa mun gano wannan mun kaji ma'aikin Allah ya faɗa abu akwai dalili kar ka saba sunnar ma'aikin Allah an gane da kyau kai sai azumi daga kullowan alfajir zuwa faɗuwar rana kana da wata kariya ta musamman kuma wato psychologically kana da wata irin a tafi'anta kana da wata takewa amma da zaran lokacin shan ruwa ya yi to ka ko da kai a karan kanka ba ka ƙarfasu zuwa ga ka wani abu ko ka wani abu ba ita ɗabi'a ka za ta zuwa ga shi da tana son ta ci wani abu to in kai ka gamsu kai kuma da wani abin da ba cin abin da ɗabi'a ka take bukata ba a irin wannan lokaci kuma wata irin kansa tana iya zuwa ta shiga zuciyarka sai ka samu damuwa a lafiyarka Allah kuma yanzu wannan da kyau wato in duk kowa yana ta shan ruwa lokacin shan ruwa yayi kai kuma kana ta kaka sau to kai ne baka damu ka ta abincin ba ta fi bukatan ta gama wani abin da kake amma ita ɗabi'ar ta ita tana bukatan abincin ita ba ɗabi'ar abin nan da take bukata to sai ta haifar da wani rashin lafiya wanda shi annabi ya kalla ya ce lalle a rikajin dole buɗe baki kuma a rikajin kike shan ruwa Allah mun fahimci wannan ta kyau rubutu ne yawa ya kai wajen shafi talatin wani likita ya yi ɗan ƙasan siyan. Kun gano wannan? Allah ya taimake mu. sai ce wata akhiru fi suhur sai kuma jinkirta sabon. Amma sahur أما الإجمال للأمر الأول ألا وهو التأجيل بالإفطار فإنه يخالف ظن البعض abin da ya sa wasu suke jinkir suke dawa ba su kirkir su buɗe baki saboda wasu suna ganin ai a zatansu ya sa'a ma hadisan aka da kona hadisi da gaggauta buɗe baki ya ci karo da shi huwa kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wasallam da yake la tazalu ummati da khairi al'umma ta ba za ta gushe kan sunna ba ma ajjalu bi salatil maghrib matuƙar sun rika gaggawan yin sallar magriba yadda ya ce a gaggauta sallar magriba irin yadda ya ce a gaggauta buɗe baki sai suka ce su ya za a yi kenan abubuwa biyu sun haɗu an ce mu gaggauta buɗe baki kuma an ce mu gaggauta sallar magriba suka so to ai muka tsaya ga kyauta buɗe bakin da annabi ya faɗa dole mu ta magriba dan mun shiga shi da cin abinci in ko muka ce bana mu ta sallar magriba kenan ga wannan automatically yana nuna ba za mu samu daman buɗe baki mu ci abinci ba kenan sai ba mun yi magriba wannan kuma na wace sai suna ganin jama'a a zahiri akwai akwai cin salo tsakanin hadisi sai ce zakara ku zailai al-imam zailai a cikin littafin nasbur raya ya ambaci wannan hadisin wa qala fil hashiya sai ya faɗa a footnote ya sauka kan ƙasa shine hashiya footnote da ake a ƙasa sai ce garibun wannan hadisi garibi an gane ko garibi wani istilahi da terminology ne na malaman hadisi ba lokacin da za mu tsaya fashin fushi kai shi sunan abi dawud wa ghairi hadisan nan a cikin sunan na imam abu da makamantansu bilabdi ta ta zalu ummati bi khairi da lafazin annabi yace al'umma ta ba za su gushe suna kan sunnar ma'aiki sunna ba aw qala al fitra al'umma ba za su gushe suna kan musulunci ba al musulunci Al'ummata ta ba za ta gushe cikin musulunci ba kenan kaga nan maganar ta fi zafi domin makomin mukhalafa da matukar ana akartawa abin da ake ya umarci cikin abisan nan kenan ma za su tsinci cikin cikin aka akasin musulunci kenan an gano nan da kyau sai ce malam yu akhirul magriba al'umma ta suna nan da alkhairi masu dan baka a jinkirta sallar magriba ila an tashta dukan nujumu har zuwa lokacin da taurari za su bayyana mutum ya iya sallar ba har sai san da taurari za su bayyana duk wanda ya haka ya bar tafarkin annabinsa ya bar sunnar ma'aikin Allah jama'a a cikin sallola ba wacce take da hadarin jinkirta ta ba. magriba ba sam sam sam ba a zo a jinkirta ta don lokacin ta tsaye tak sallar asuba za a ce maka akwai muhtari akwai zaruri sallar azahar akwai muhtari akwai zaruri sallar la'asar kazalika sallar isha ka zalika amma ko ka san sallar magriba lokacin da ke rana na fadawa kawai a sallace ta da zaran kai jinkiri da shi kenan ka zo a addini da wani sabon abu shi yasa sahabi abu ayyuba wata rana sai ya tashi musamman sai ya tafi ƙasan basara a lokacin jannan basara da sayyiduna sa yasa shine uku basu bin aliyar mu'awiya ya je garin masara a matsayin shi na babban sahabi sai kawai ya lokacin sallar magana na gabatowa sai je masallaci da je ta zama ba a zo an kira sallar magriba ba sai can sai aka zo aka kira magriba sai khalifa ya zo za a tsakata da magriba uku ba su na ayar mu'awiya wato abu ayyuba al-ansari ana sallah masalla sai ya miƙe gaban jama'a ya fada kamar zai a ruba ya fada ya fada ya faɗa da ta irin sallah ce haka sallar magriba suke mata irin wannan jinkirin to dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul magriba a wani lafazin ma lam yu'akhirul magriba al'umma ta suna nan akan sunna in dai ba sa jinkirin sallar magriba ana so masu kiran sallah su rika dubbo ta kiran sallar magriba ba azumi ko ba da azumi ba kuma kar a ce ai yanzu azumi ne za ka bari ko da rana ta fada saboda mu yi ijiti ya mu dan ƙara minti biyar a'a lokaci na yi kenan sai a kira sallah a kira sallah sai a abin nan wato kai kai duk da ma'aikin Allah ya ce mai kiran sallah amintacce ne al-mu'azzinu mutamal wal imamu haka ma'aikin Allah ya ce a amince mai kiran sallah amma ko ka san fatawar shafi'iyya da hanabila da malikiya duk lokacin da mai kiran sallah ya kira sallah bisa kuskure sai kai kuma ka sha ruwa da kiran sallah shi sai bayyana ya kira sallah ne kafin rana ta fada da da maka sai ka da fatawar ta malikiya da shafi'iya da hanabila shi yasa kar ka dogara dukkanin dogara da wani kiran sallah ka tsaya ka tabbatar da rana ta fada amma rana na fadawa an kira sallah ba a kira sallah ba sai ka tabbata dan kar watannan sunna ce ne ka ce maka Allah mun fi sunan da kyau Allah ta'ala ya dace mu wannan cikin yana cikin sunan na Imam Abu Dawud shine nan cikin da Abi da goma sha takwas sai ya ce fa'idan tun da haka ne kuna amranis yani akwai abubuwa guda biyu kenan bil listi idali bi amranis an kuma sai a cikin abubuwa guda biyu fa yabdu lil ba'd annahu la yumkin al listi idala bi amrayn ganin ai ba zai yi a gaggau da masiba a lokaci ɗaya kuma a gaggau da baki ba Al'amur, bil jam'i bainat ta'jil bil iftari wa ta'jil bi salati al sai suna cewa ya za a yi a gaggauta shan ruwa kuma iya tattausa buɗe baki mala ya ce amurin sahalun jiddan wannan abu ai yana da sauki zalika mimma bayyana qulana biyu na salawatullahi wa salamuhu alayhi fi'lan wa amala wato wannan zamu iya haka ne ta hanyar aiki da abin da annabi ya bayyana mana a aikace haisu kana alayhi salatu wa salamu yusiru ala salatu wato samarat ma'aikin Allah ko samarat annabi yakan ci ta'in kice ne guda uku an gane ka buɗe baki abin da yake dacewa ka sami sanyin abu kamar ɗanyen dabino ko ba guda uku in guda ɗaya ne ka daƙa shi uku an gane in ba ɗaya ka akalla ya goje maka Sai ka daƙa nawa uku duk abin ɗin lemu ne ka daƙa uku don ka dace da sunna uku annabi yake samu lemu ɗaya amma sai ka daƙa shi gida nawa har ka daƙa shi gida hudu ah, ka daƙa shi gida nawa duk da raba biyu ɗayan sai ka ƙara raba shi biyu shi kenan ya isa kuta ne sai ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan sai in duk ka rasa sannan sai ka samu busheken dabino sai in ba busheken dabino sannan sai ka samu ruwa amma asali samara ɗanyen abu kaman gwaiba kaman kankana kaman apple kaman ayaba kaman abarba amma in zanganiyan abarba ƙara ɗaya ka samu wato ayaba guda ɗaya karan ayaba guda ɗaya sai daɗa nawa sai sa uku sai ka daɗa uku sai ya zanto dai guda uku ne a gabanka da Allah mun fahimci wannan da kyau ma'aikin Allah su yake ci sun ma yusallin ba sai ya je ya sallar ba. sun ma yaudu sai ya dawo kai ta asha sai ci abinci sosai da yamma in wajda fi nafsihi hajatan ila asha in ya je yana bukatar gida abinci wato abin da ke faruwa musamman a ƙasashen larabawa saboda su irin wannan tiyatar khairiya da suke da shi da yawa kowa a kasashen larabawa ba mutumin daga azumi ba so ke ce da abinci ba haka tun kamar karfe biyar za ga kofar gidoji da an fi fito da abinci kowa ga shi nan daro daro an yi da abinci to da zaran aka kira sallah to sai ka ga sun gurkana sun tsaya suna cikin abinci kowa sai ya ci ya ƙoshi sai a sallar magariba daga baya mun ne, su haka anan sun yi kwara ɗaya cikin sundar amma kuma sun sun bar ɗaya Wace suka yi sun jinkauta buɗe baki wace suka jinkirta sun jinkirta sallar magariba to sai mala albani ce a'a wato cikinsu kuma wanda ba sa son su haka ba sai ga su kuma da an kira sallah kawai sun tar masallaci a tare sun ci komai ba sai sun dawo sai da su zauna a inda ake cin wannan abinci to sai malam albani ce ba haka ya kamata a rika a kasashen larabawa sai gace shi ne ga zaren aka kira sallah sai ka samu ɗan dabino ɗan kwakwanan dabinon ka guda uku ko wani ɗanyen abu guda uku sai ka ci wanda ko a kan hanya haka sai ɗan samu wuri ta zauna in ba a kan ana cin abinci kuma a tsaye dandandandandandan cin abinci kuma a tsaye cin kuma ta matsala ce kuma akwai wanda akan hanya ne haka yana da shi kuma wannan ba tarbiyya na musulunci ba ladabi annabi ya hana a sha ruwa ma a tsaye annabi ya ce a rika zama ne an gane da kyau karkata abinci a tsaye sai ka samu ɗan wuri haka sai ka zauna ko da a cikin masallaci an kusa kira sallar magriba sai ka zo cikin masallaci ana kiran sallah sai ka samu wuri sai ka zauna kana zama shi kenan sai ka samu tsakwarkwanin ɗanyen abubuwanka shi kenan sai ka ci guda uku da sati sai ka shiga masallaci da ka fito sai ka je ka samu abinci ka mai sosai sai ka ci ya ka haɗa sannonin guda biyu suka kai ne ka aikata su to Allah mun fahimci wannan jama'a da kyau Allah ta'ala ya dace da shi ne mala albani ke sai ya fada da Sunan sunnan guda biyu jaddu ka sallar magriba jaddu ka guda baki duk kai iya kokari duka guda biyu ka haɗa kar ka jinkirta magriba kuma kar ka jinkirta ainihin guda baki Allah ta'ala ya taimake mu jama'a sai Allah ta'ala ya kai mu gobe lokaci ya riga ya fikacin in Allah kai mu gobe za mu tashi gidan inda muka tsaya insha Allah subhanahu wataala بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ايه Eh, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce baina kulli azanaini salatu liman sha'a in aka kira sallah kafin a tada sallah akwai dama ta da raka'a a duk wanda yake so wannan yin raka'a biyu sun ba zai sa a jinkita ba insha Allah matukar an kira sallan da wuri sai a yi raka'a biyu ba laifi ce Allah ya ce mu Allah ya